ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen ma'amala da iyalinsu za ka ga kana ma'amala da iyalinka ba ka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin gabanka yana kankance yana komawa kamar yaro ƙarami ko ka dinga ganin ƙuraje suna fita a gabanka ko ka dinga ganin farin yana fita a gabanka baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune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 sunana dr muhammad sani wannan cibiya tamu tana bunkito muku magunguna ta ƙarƙashin littattafan addinin musulunci da wannan cibiya tamu ta aliyu tana bayar da magunguna kamar cutar hiv mun ba da magani an an warke ina masu fama da matsalar istimla'i wanda yake haifar da cututtuka guda 22 a cikin ɗan adam kamar rashin haihuwa tsinkewar maniyyi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 ko ciwon zuciya da gyamban ciki bi ma'ana olsa. ina masu buƙatar su daina shaye-shaye ina masu fama da matsalar ciwon tsagen jiki ko ciwon daji ko kuma matsala ta iyali ina masu fama da sihiri ko son ko kuma jifa rikicewar kasuwanci ko kambun baka ina masu fama da ciwon siga sikila da basir mai tsaro ko mai zubar da jini ina masu fama da zazzabin malaria da shawara bi ma'ana typhoid ina mata masu buƙatar yin aure ina masu fama da fitsarin kwanci ko kuma matsalar hadda a wajen karatu cutar da ke damun ɗan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu mukan duba mutum mu dora kan santar maganin da ya dace da jinyarsa da izinin Allah za ku samu babbar cibiyar a birnin Kano titin gidan zu wato zuro daidai gidan man total Royal Plaza wanda yake kallon Hockey Police Station saman Bene shago mai lamba 5B za ku samu reshenmu da ke cikin garin Maiduguri Gwange Junction makabarta Marhaba Plaza saman benin shago mai lamba biyu. A cikin garin Kaduna za ku same mu a Ahmadu Bello Way da ke cikin Mangal Plaza saman benin shago mai L99. A Taraba Jalingo za ku same mu a FMC Junction Barda Way AU Faruk Boutique saman Benin. Cibiyar al Islamic Medicine a shirye take gurin tura muku sakonnin magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya. A ƙasar Nijar muna maraɗi kudu da masallacin jingine. sannan akwai albishir ga 'yan ƙasar Nijar cikin garin Maraɗi. Zan zo da kaina domin bayar da taimako na magunguna kan tsari na addinin Musulunci. Nambobin da kuke gani kan bidiyon nan da iya su kawai za ku yi amfani su ne na kamfanin cibiyar Al-Yusra. Wannan akawun namban da kuka gani iya su muke amfani da su a cibiyar mu ta Al-Yusra Islam Medicine. Idan kuka ga wani bayan wa'annan ba namu bane. Cibiyar Al-Yusra tana alfahari da haɗin gulma sai daure bangaren makirci kusan wannan sai daure bangaren zalunci kusan laure ta kulle ai da auren daure gwara auren tartalle ba ta tsoron kowa kun ji halayen daure don Allah ki taimaka ki rufa ma asiri ki tona min asiri kirfa min asiri kamar yadda Allah ya rufa miki dan Allah to ni laifi na me wani asiri na dai da kike tunatar da ni cewa a rufe yake laifin me ne laure dan Allah ki taimake ni kirfa ma asiri kar ta je san wannan lamarin in ya san cikin ƙarya ne asiri na ya tona shiga uku wallahi to ina ruwana ya sani mana ai dama ne na kulla tuggun ko kuma a yau yau din nan sai na rushe duk inda taji na san yake zuwa sai na je na tare shi ko ban same shi ba sai na jira shi amma a yau din nan sai na gaya mishi sake ni ba na hanya na wuce laure laure laure ai da na laure gwara da tanne ba ta tsoron kowa kun ji halayen laure ba ta shayi haba laure yanzu ke biki san a haɗa ki da Allah ba ko ke murja Murje ki kama hanyar ki san inda dare ni. In ba haka ba wallahi tallahi zan kulla miki sharrin da har ki mutu ba za ki manta da shi ba. Amma ya kamata a ce kin tsaya kin saurari dalili. Dalilin ki? Wani dalilin? Na kin yin abin da kika sa ni mana. Oho, sai ni sakare shashasha da nake shiga cikin harkan ki in yi ruwa in yi tsaki ko? Ba haka bane. Kin ga bai kamata a ce Habiba ba ta yi min komai ba ni in mata wani abu. Oho, ni bata min komai ba kenan ko sai in ke ta yi miki sannan za ki ɗau mataki wato kenan ni ba za ki iya zama min garkuwa ba ko murja to ki sani yo idan na tona asirin nan kowa ya sani ba asara na bane asarar ki za ki rasa kulawa na tsohon mijinki da duk wani tallafi da yake baki duk za su rushe kuma koma ba magana auren ku kuma ta lalace don bai taba bai da ke gidanki ba yawwa daure daure daure laure daure daure lauren yawa baraka wallahi kayana sun yi datti ina son in samu lokacin dan wanke sun makaran kayana kin ga tsawarawa he zuwa suke yi wallahi nake ga miki ta magaji wallahi eh haye wash ga zuwan ki nan buhun masara da bulala eh tas <laughs> Ni ba wallahi ba na son kallo. An tsantsare da yadda sai kallo na ake wallahi zan wani idan mutum da allura. To dama ina kallo yayi a rayuwa, hmm. ban da ma shirme da ci da kauyen ciwa zai maka haka. Shi na gani. Tai. Ba! Ah! Ai ta kallon ka, ai ta kallon ka lila Wallahi. Baraka, hmm? da ni ba suke fa. Dan girman Allah lami kar ki kula su ba ki san me suka taka ba. To ko uwar me suka taka baraka kin san ni fa daidai da su nake fa. Haka ne, amma dan girman Allah kake kula su. Wannan habaicin nasu na banza ne. Yanzu kina nufin abin da suka wallore sun tibulis kenan? Oh, gamansi, gamansi, wasu kamo da tsokiya hanya, an da haka lau. Gamansi, gamansi, eh, gamansi, gamansi, eh, mansi, Monsinmu, wani Allah, son ganin ki a kusa da ni. Ah, ah. Masu baki da gogo, da gogo, aye! Da ku fahimci halin ta gane a lauri, burin ta ita ta sha jirgin lauri, sannan ko ba ta jin ma. Baya nan. Ina ya je? Ko ban ɗaki ya zaga? Wannan wani irin tambayoyi ne aka yi ka ce wadda ke bin sa bashi. Kai dakata malam, kar ka gaya min bakar magana, don wallahi zan maka rashin mutunci ne, ba abun da ya dame ba daga maka kafa zan yi ba. Eh, tabbas kuwa idan na ga alamun baki da kunya. An shiga uku. Kar ka gaya min bakar magana wallahi. yanzu dan Allah tsakaninka da Allah ba za ka gami inda ya je ba sai kuma ki Laure Laure Yanzu ke tsakaninki da Allah zuwa zaki ki faɗa mishi? ke ne ke kin ga namiji kama da wacce in tace za ta za ta aikata ba kuma take fasawa to kin ga naji na amince amma dan Allah ki nutsu mi sulhu sulhu kuma jidan <laughs> Allah kaman da gaske wallahi zan yi duk abin da kike so laure laure zo mu je mu shiga wajen kishiyar ta gida. amma dai kin san ba ma ko ga maciji da ita wannan ai sai mu karata da fitina ashe ta da fitina yau mu har ke ce kike gudun fitina amma kin san in ta faɗa min magana zan mayar mata kuma kin san tana da zafin hannu kuma ni ma ina da shi don haka ba na san abin da zai haɗa da ita mu yi kokuwa a gane cewa cikin nan na ƙarya ne to sai me don an gane cikin na ƙarya ne ba ƙarya bane cikin na tsumma tsumma kin ga dan Allah ki a hankali kar mutane su ji su gano ƙarya ne dama to sai me don wani ya ji ƙarya ne cikin ba cikin ƙarya bane na tsumma kuma dan Allah ki a hankali kar wani ya ji Allah ga fara min can sha sha sha yo in kin isa ki hana ni faɗa sai ki hana ni faɗa ki ga yo sai na tona miki asiri in kin isa hana ni kuma ki hana ni mu gani Laure Laure Laure Assalamu ne? Wai ina masu ne? akwai Hello? Hello? akwai matsala fa. To ba dole in yi kuka ba, Laura tana neman ganin bayana? Ta ce wallahi sai ta tona min asiri. Saboda na ki biye wa shashancinta. A'a Bashariya, biki gama sanin halin laura ba ne na san abin da za ta yi na san abin da ba za ta yi ba ko babu damuwa a kai makotanki su barki ba me aljanu ba ba me shafar shi ba sakwaran ali ne kuma halayyar ta da rauni ki gara sai kin gaya min gaskiya wallahi ko ranki ya ɓaci sai ka shake ni na ji makura sannan na faɗa maka ɗan rainin hankali kawai saboda na ɗaga maka kafa shine zaka namin abun abin da ranka yake so ni dai na faɗa maka tajo kar ka sake zargi na wallahi to fa wani bala'in ake yi kenan anan ina sallama ba za ku fito ba ne ko sai na danna kai lore daure gyara halin kike bar munafunci gun tsufe sarkutsun tsoma ba ta bari ba kullai muna shari munafurci rici ne ba lauren ya wale shi kuma me kawo kuma me kawo ni gidanki wanda na tara ai ya riga ya toshe wancan wallahi zargi mai mijin ke yake miki ah, Laure? Ha? Ya gano? Lafiya galo. Zargin me kake wa matar ka lauya? Laure, kin san Allah ki fita min a gidana ko kuwa na karta miki rashin mutunci wallahi. Ba inda zan je ai ba wajen ki na zo ba, wajen mijin ki na zo. Dajo. Zargin me kake wa matarka Alawiya? Zargin sata ne ko na alakan da ke tsakaninta da Malam Lawan? Wane ne Malam? Malam Lawan na kusa da mu mana wanda ya saki matarsa ya tashi daga kusa da gidanmu. alawiya ko shi ne nake jin kina waya da namijin magana ki ce min mansuran lam amma na tare na maka hankali mansura lawal ido na idon su wallahi na ganta da shi da ita a titi har mika mata ledaye ni zaki wa shari laure wallahi ba wani maganar shari wallahi ba shari bane gaskiya nake gaya maka da idona na gansu wallahi tare a bakin titi. Laure, laure, laure. Na rasa da Allah kika taɓa ni sai na karya ki. bar ni idan na taɓa ki sai ki karya ni. Alawiya, na rantse da Allah. Idan zargin nan da ake yi ya tabbata a kanki, wallahi sai na sa wuka na a wurin aurenmu. Ki je can ki karata. Da kyau na wurina. Ina amfani zama da 'yar farka, tana da miji amma tana bin mazan wasu a waje. Lauri, lauri. Gyara halinki, gyara ɗabi'unki kar su barki. Bai ba da mamaki, Laura akwai mugun aiki. Na faɗa yau da dugunki ya cika. bata bari da ku sakewa ki duba Allah laure ki gara hali da dariya Taju magana nake ma fa Kinga da Allah ki kyale in ki ne ki je ki gaba da yi munafika laure laure daure daure daure daure daure daure daure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 Baba dan Audu. Ba koshi bane kake kwashe yara abinci? Ai ka san aikin ne na kula gidan masu kuɗi dandanan dama. <laughs> a babu wani magana gidan masu kuɗi wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Ɗan kaɗi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? Dahir Kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta. Dahir Kori shine ɗanɗan da yake gyara girki bayan kuɗin da aka she masa ba. Dahir Kori ma fi mishkila. <laughs> Dahir kori. Dahir kori. Dahir kori. Shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir kori. Ma fi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na dahir kori. Dahir kori. Nemi naki a yau. Ana samun shi a kan tana da kuma shaguna a ko'ina. Dahir kori. daure babu kashi waga waga yau da sirri ha kai ai na saba yi muku aiki ba ya kama mu da mafawa to kuma ai ka san a yau kuma ma mu da ku zai kama mu da ha yawa je je zuwa kai ne Biktu, Biktu, ya za kai, ya za kai, ya za kai, kai, ya mana. Kai fa ka san mamu da. Daya, saura daya. Na dau jari, saura daya. gaba ɗaya last kai check kai me sawa na ga muku ba check Allah wallahi kai ba ga na check kai take Allah na cike ba shi maka na cike ko da Allah kai a ga muku ba kai kai mana mamurin da Amure, bakin da lafiya? maka? ta ma bakin wahalar da shari'a. ba Menene alaka ka da matata? Ta ji dan Allah sakanni, za ka kashe ni fa. Ka shaƙe ni da yawa. ai gara a kashe ka a rage mugun mugun iri a unguwa da gari kajo dan Allah kai hakuri mana kai hakuri ta kunga ba fa zan haƙura in sake shi ba har sai na ji abin da nake so in ji daga gunsa. Shaƙe shi da kyau tajo saboda ba matan ku ya biyo shi yasa kuke bada guri ya je ya bi matan ku ku za ku bada. Wallahi ban gane matarka da kake nufi ba wace matarka wannan. Lallasa shi da kyau iya san ranka wallahi tajo kai kuma ka san karona da kai wallahi. Baka isa ka ce zaka musanta ban ganka da alawiya ba. Ke da Allah an tambaye ki ne? Kaga in ma baka faɗa anan ba ni na san inda zan kai ka kaje kai bayani bari in kai ka ni ni wa hukuma ce kadai za ta shiga tsakanin wallahi sai hukuma hukuma ce kadai za ta gyara ɗabi'un ki kar su barki bai ba da mamaki laura akwai mugun aiki ga sa idanu a cikinta ba ta bari duk kusa kewa ki duba allah laure ki gara hali da ɗabi'a laure laure laure laure wucewa yi bari in huta kaɗai in koma tura daga inda na tsaya haka aka mai da ni mahaukaciya na kwana biyu ko kuma me aka kuka biyo da kuka zo kuka sani gaba gaskiya ya laure abin da kika yi baki kyauta ba zan dura miki a shari'a wallahi zan tattafa jan fuskan kin nan Ba ki ga abin da yaran suka min ba? Suka bari ni mahaukaciya na kwana biyu ina da tambele akan titi? Sai ki bari in kin ga yaran sai ki huce a kansu to ita me ta miki me laifinta? Baraka, laifinta ba kike tambaya ta? Laifinta ya wuce haihuwar ɗan tasha da ta yi, ai ni wallahi lura kin mun daidai. Ai abin nan da kike sai ya mai ciwo. Kin ji yar gari, ba ni mu tafa yar gari. To, Lami, ke ma har ke? Yi to, lokacin abu a yi shi ko? Sosai ma kuwa. Ina Hello, Bashariya? A'a Bashariya, ban fa sani ba ko sun haɗu ta faɗa masa. Na shiga uku Bashariya, me kike nufi to? Ai ko wani abu ne. Gulma ta kike ko? To ni kuma Laura rasa wanda zan yi gulma sai gulma nake a waya? Ai na san yanzu gari duk ta ɗauka cewa Laura ta sha maye ta yi gararan ba akan titi. Wallahi dai na faɗa kuma zan ƙara faɗa. Duk wanda na ji zancen nan a bakinsa ko kuma aka ce min ya ce Laura ta yi maye wallahi sai na karta mutum rashin mutunci. Kin ga ba ma wannan ba. Kin samu tajin? Na haɗu da shi mana. Ya kuka yi da shi? Ban faɗa masa ba. Abin da na tara a gabansa ya fi ƙarfin wannan. Ke ni ba wannan ba. na nake ji. Ba wani abun da zan ɗan sa a ciki na. Allah a cikin kuɗin da ke bani dubu biyu. Sai ka zo ka murɗe ni ka kwata, ba zan bayar. Kai, magaji, baka ga halin da monsi ɗinmu ba take ciki ka zo kana tambayar mu kuɗi? Zina, don Allah ki yi haƙuri, ki taimaka min. Wallahi in na tattara su. Na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe ta rasu a ina? Yanzu aka kira ni a waya. Wai ta taho za ta dawo. Motar ta bige ta. Allah ya ji kanta. Amin. an kunso mugun abu za a zo a hana mu rawar gaban hantsi. Ungo! Ka gaishe su, ci muna ta gaisuwa, wallahi na gaisuwa. Mama, wane ne ya miki wannan danyen aikin? mansi ana ta magana na ji kin yi shiru wannan mai tsautsayin ne ya taɓo min ke haka. Waye ya taɓo min ke haka ne Monsi? Wallahi yau na karɓi hukuncin da ban taɓa tunanin zan karɓa ba. Ni ko ruwa in sha. Ruwa za ki sha Monsi. Ruwa to bari in ɗauko miki. Monsi. ni ba na son ku nan wallahi dan Allah mai in bar wani dan Allah ki tuka makogaran ki in bar kare na rantse da girman Allah sai an san an min haka yau daru da gurmi a cikin gidan nan yanzu aka fara na rantse da Allah kwarai ma kuwa yau za a ga fitina a cikin gidan nan ai mugun halin ki da yasa kika ke rage min ruwan shayi kika bar ni da gayan biredi Wallahi ba haka bane Laure. Amma dakata mana dan Allah. So kike kware ina shan ruwa kuma wannan irin bakin hali ne. Saboda kin bani gayan biredin? A'a. Yawa, Nurja, ina da bukatun dubu biyar. Ki nema min duk inda zaki samu kafin dare yayi. A ina zan samu dubu biyar a wannan marar da ake ciki yanzu. Oho, ruwanki. duk inda kika ga dama kije ki nemo ni dai kafin faduwar rana nake bukatan kuɗin nan in ba haka ba kuma sai in gaya mu taju ko kina son faɗa masa ne in gaya masa cikin ba na gaske ba tana ina ta fito wannan ba muryar nan daudun nan ba suna na fa yake kika kamar shi da wannan lakin ko Bari in ci da mara ta. Yau akwai taɓari a jiya. Ai ko ke ce za ki ga tabare ganin idan ki wallahi yau. Ke za ki ga tabare. Ashe ba faɗin zaki ba. A'a ki taho dai. Au ke ce baki shirya ba ki taho mana taho. Taho taho taho. A'a. Idan an isa a taɓa laura ina cikin gidan na Allah tsina. Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Assalamu alaikum al'ummar faɗin duniya baki ɗaya. Sunana Muktar Sa'id Tahir, mai cibiyar sassauci Islamic Medicine. Alhamdulillah bi ni'imati, alhamdulillah bi karamati. Barkanmu da shigowa wata mai albarka, wata mai falala, wata mai ɗimbin tarin albarka. zan yi amfani da wannan dama domin sanar da al'umma cewa sassauci islamic medicine ta sassauta kuɗin maganinta daga kashi 100 ya dawo kashi 70 saboda ne, saboda wannan wata da muke ciki watan ramadan wata mai falala wata mai albarka wata mai ɗimbin komai da komai na nasarori to alhamdulillah alhamdulillah masha Allah dukkanin wani mai fama da cuta kowane iri ne ya zo sassauci islamic medicine domin ya samu sassauci akan kuɗin magani akwai masu fama da cutar hiv to albishirinku wannan magani da kuke gani mallakin cibiyar sassauci islamic medicine mallakin cibiyar sassauci islamic medicine ne magani ne na cutar hiv dukkanin mai fama da cutar hiv ko da a ce da ita aka haife shi ko ta iska aka tura masa ko ta hanyar saduwa ya same ta ko shekara nawa ta yi a jikinsa idan muka ba shi maganin cikin wata biyu zai amfani da ita ya rabu da cutar gaba daya bi izinin lahi wannan magani da kuke gani maganin cutar istimina'i ne maganin cutar istimina'i ne ma'ana masturbation masu yin wasa da al'aura shin kun san illolin da yake haifarwa a jikin dan adam kuwa idan ka kana fama da kankancewar gaba ko saurin inzali ko fitar farin ruwa ko kaikayi a jiki bayan kayi wanka ko kuma ka je kana ta fama da jinya kala kala ka rasa gane menene ka je asibitin kayi nan kayi nan ka rasa gane menene to wannan magani da kuke gani shine maganin matsala ma'ana istiminai idan muka hada maka shi za ka rabu da cutar istiminai kwata-kwata a jikinka bi izinin layi akwai masu fama da cututtuka iri daban-daban kala-kala insha Allah idan ka zo cibiyar sassauci Islamic Medicine za mu ba maganin cuta kowane iri ne cuta tun daga tsakar ka har zuwa tafin sawu sassauci Islamic Medicine ta tanadar muku da maganinta kuma za ta sassauta muku alfarman wannan wata da muke ciki watan Ramadan cibiyar sassauci tana cikin garin Kano ne Maimuna Shopping Complex kan titin Zurot saman Bene shago mai namba 36 sa'an nan muna tura saƙon maganinmu a ko ina a faɗin duniyar nan ko ina kake za mu tura maka sakon mu cikin awa 24 zai iske ka insha Allah kowane ƙasa kake kowane gari kake za mu tura maka sakon maganin ramadan karim ramadan karim allah ya ba mu albarkan da ke cikin wannan wata allah ya ba wa kowa lafiya dukkanin mai jinya kowane iri ne allah ya ba shi lafiya allah ya karbi ibadunmu allah ya sa mun shiga wannan wata mai falala a sa'a alfarma annabi da Alfarma alfarman nabi rahmati allah ya sa duk wanda ya karbi mu ya rabu da cutarsa kwata-kwata alfarman wannan wata da muke ciki masha allah alhamdulillah sawun giwa sawun giwa ne ta ya kamata fan bar nan wajen kin san ba kya son ki zauna anan kika aikata wannan laifin yanzu kuwa sai na ga DPO ke baki saki ana ni ganin ta Oga DPO ta yi complain wannan kes din waya waya din korafe sa sun manyawa ba kuma zan yadda na je prison akan wannan abu ba to wallahi ko ke yar wane ne sai mun ci mutuncin ki ya zaki mun sake da babu ruwa wallahi nayi kuma ba abin da kika isa ki mun wallahi haka kika ce haka ne ba umarni na baki ba nace ku dauke ta ku kai ku ta ku kawo ofis iya yanzu yanzu wallahi ba zan barka ba idan ba kashe da ba ni da kashe da kaina a lokacin da dara ta nisa a lokacin ake fidda uwar caca mai basira iya kwanta zarge shi kada ya san ta inda ake fara daurin sa ana gara ga dare yayi tsawon giwa wallahi ba zai taba yiwuwa ba direct ko kotu zan tura sanata yana son ganin ku ba ruwana da wani sanata ba na son magana ki magana ki ta kuɗi sai yanzu na tabbatar da cin hanci ta baki ba gana cin hanci wannan kakin da kike takama da shi wallahi wallahi da daga yau kin ban sa shi wace ce ke wallahi sai na sa an wulakanta ta giwa Amfanin bright star multi gallery nigeria limited bayan ka muku sawun giwa dango na ɗaya da suka yi ba yanzu kam za su sake da muku da sawun giwa zango na biyu kun san wata fadakala muka shirya muka samu kudin nan ke birnin ma zan tafi an ka je birnin ma ba ganin tafi za ka yi ba. Dole kai hakuri mai nema. Sawun giwa. a ce da dara ake bugawa lissafin mai lissafi ne a ina aka fara gem din da kuma ina za a kare shi ana buga taitayi ne sannan a lokacin da kuma kisan yake zubowa a gashin wanda ba shi da shi sawun giwa mashirin shirin aminu bala mai lalle wanda ya bada umarni aminu bala mai lalle idan kuma ba ku kashe matsalar ba wanda duk yake da in ba ku zan kashe shi sawun giwa gaba da mana subscribe kuna danna karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Hausa Star TV a nan ne kaɗai wannan shirin zai ci gaba da zo muku duk ranar Juma'a. Tsawon giwa, tsawon giwa ne. zalunci ku sani wannan sai daure bangaren zalunci ku sani laure ta kulle ai da auren daure gwara auren tartalle ba ta tsoron kowa kun ji halayen laure ba ta shayin kowa kun ga ɗabi'a sai daure kirci kun daure makotan kunne wanga a ce kun ji hale a kullure ki shirye don wata ran ayo kwatance na kike daure ki nutsu don wata ran in uwa ce kin ji daure wata hanya ce za ki gane duniya lau listen.